فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين sai muka damƙi al'ummomin da suka ƙaryata manzanni gabaninka muka hallakar da su ka lura yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanninsu ya kasance ya kasance ƙarshe ne mai raɗaɗi